Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da na kasa Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Cin hanci da rashawa da taɓarɓarewar tattalin arziki da samun walwalan jama'a suna cikin manyan dalilan da suka haddasa yawan zanga-zangar neman sauyi a faɗin duniya a wannan shekara. A cikin watan Fabrairu a ƙasar Algeria bayan da shugaban ƙasar Abdulaziz Bouteflika ya sanar da aniyarsa na sake shiga takarar a karo na biyar. kimanin masu zanga-zanga miliyan uku ne suka nemi bouteflika ya yi murabus a cikin watan afrilu an shirya dai zaben kasar a cikin watan disamba a kasar bolivia kuwa bayan zaben watan oktoba 'yan bolivia masu zanga-zanga a birnin la paz sun ce shugaban kasar evo morales ya tafka magudi a zaben a cikin nuwamba morales ya yi murabus kana ya arce zuwa mexico magoya bayan sa sun nemi ya dawo akalla mutane 31 ne aka kashe su a wannan zanga-zangar an gudanar da zanga-zanga a cikin watan oktoba a babban birnin kasar chile santiago a kan karin farashin kudin jirgin kasa wannan zanga-zangan ta mamaye kasar kanin mutane 22 ne aka kashe a colombia kuma an gudanar da zanga-zanga akan batutuwa da dama da suka hada da rashin tsarin tattalin arziki mai inganci da cin hanci da rashawa da batutuwan take haƙƙin bil'adama. zanga-zangar ta janyo sama da mutane 250 a kan tituna an kuma kashe akalla mutane uku rahoton zanga-zanga a duniya na shekarar 2019 ya nuna ana samun kasashe da dama da suka huskanci borin al'ummansu ciki har da misra da faransa da indonesia da iran da iraq wanda galibi cin hanci da rashawa da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma cin zarafin bil'adama ne ke haifar da su an rufe makarantun yara da jami'o'i a wasu sassan kasar iran ciki har da babban birnin tehran sakamakon yawan gurbatar yanayi a cewar kafar yada labaran kasar shawarar ta biyo bayan sanarwar yammacin ranar juma'a ne da mataimakin gwamna muhammad tagizade ya yi bayan wata ganawar gaggawa da kwamitin da ke kula da gurbatar iska dangane da karuwan gurbatar iska za a rufe duk makarantun 'yan mitsi-mitsi da kananan yara da firamare da ma jami'o'i da makarantun sakandare a birnin tehran in ji ta gizade a cewar ma'aikatar yada labaran gwamnatin kasar ta irna ya ce bayan wani nazari da aka gudanar akan gurbatar iska a tehran an gano dole ne a rufe makarantu a yau lahadi a tehran banda dai hukumomin firuska da kuma damavand da paris birnin tehran ta sha fama da matsalolin gurbatar iska da hayaki tun cikin tsakiyar watan nuwamba ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jama'ai a kudancin afghanistan sun ce fashewar bam a jiya asabar ya kashe wani babban kwamandan sojoji kuma ya jikata wasu mutane uku wata fashewa ta daban na wani harin jirgi mare matuki a kudu maso gabashin kasar ya kashe akalla mutane shida ciki har da sabon jinjiri kungiyar taliban ta dauki alhakin kai wani harin gefen wata hanya a lardin helmand inda gundumomi da kungiyar 'yan ta'addan rike da su ko kuma suke da tasiri a wurin suke mai magana da yawun 'yan sandan lardin ya faɗa wa muryar amurka cewa janar zahir gul wato kwamandan sojojin kan iyaka da aka kashe shin yana kan sa ne zuwa gundumar marja mai fama da tashin hankali tare da rukunin 'yan jarida domin kai ziyara ga rundunar yaƙi da 'yan ta'addan yayin da aka kai wa ayarinsa hari a wani wato da wani bam da aka ajiye a gefen hanya wata sanarwar da taliban ta fitar na cewa harin da ya kashe mukbel ya kuma kashe wasu askarawansa guda biyu hukumomin sudan sun tabbatar da dokar da za ta wargaza gimshikin gwamnatin tsohon shugaban kasar umar albashir al'ummar kasar da sun bazai akan titunan khartum suna murna na wannan sabuwar doka da kuma janye dokar jama'a da ake amfani da ita wurin saka suturar mata da kuma ɗabi'arsu. yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule mummuni Barma. Shirin na kasa ba kasawa ba a yau ya sabka a tarayyar Najeriya inda wakiliyar muryar Amurka a Abuja Hawa Umar ta zanta da wani ɗan jarida mai fama da makanta bakon namu na yau mutum ne da ya jajirce akan maganar karatu da nufin samun wata tsayayyar madogara a rayuwa abin da ke zama wani abin koyi ga mutanen da suka ɗauki tawaya tamkar wani lasisin sana'ar bara a wannan tantaunawa dan jaridar ya fara ne da yi wa hawa bayani akan yadda aka yi tsinci kansa cikin halin makanta sunana masud abubakar daga jihar kebbi Eh, karamar hukumar birnin kebbi to uh, malam masud um, wannan larura ta rashin gani yaya aka yi ta same ka shin da ita aka haife ka a'a kaman measles da eh measles kaman shekara biyu bayan an haife ni da haka abin ya fara to eh, da kaɗan kaɗan dai yau da gobe an yi magani a gida muka zo sokoto muka zo kaduna a kano kai karshe dai muka je har egypt ma dai saboda a samu a ga ko a zai yi ta ma dai allah cikin ikon shi dai abin bai ba to uh, malam masud shin ka yi makaranta a kwarai bayan na je egypt 1996 uh, 1998 na dawo bayan abin bai yi ba to sai aka daga nan sai shiga makaranta uh, matakin farko wato primary school A nan kebi akwai makarantar masu bukata ta musamman a nan sai aka ce to tun da akwai makarantar bari ma kawai tun da abin bai yi ba in wani hanya ya ki bar a tirayin wani a gwada to sai shi kenan ko sai na tafi ana nan ana nan muka zo muka gama primary na zo na tafi makarantar secondary makarantar barikin sojoji da ke can kebi din to nan na zauna da su su ma dai na zo kuma na yi waziri umaru federal polytechnic Eh, na karanci aikin jarida mass communication har ma na zo kuma na taho kaduna eh, polin kaduna kuma saboda hnd kuma duk da akan aikin jarida to masha allahu shin makarantun da kake yi na ji kayi firamare ka je sakandare har kai matakin da gade makarantu har ma ta gaba da sakandare shin makaranta ce irin ta, musamman irin taku ta masu wannan larura ta rashin gani ko kuma tare da mutane masu gani haka kai mu'amala kai wannan gwagwarmaya ta karatu a gaskiya abin da ke faru shine in ban da primary school din nan ba inda ne inda yake ta masu bukata ta musamman secondary da nayi duk fadin makarantar nan gaba ɗaya girman ta ni kaɗai ne ni ne makaho na farko da suka fara ɗauka a makarantar nan sannan eh, waziri ma da nayi nan kimiyya da fasaha ta waziri nan ma ni kaɗai ne kusan ba ma ba ma department din na aikin jarida ba kamar duk makarantar ma gaba ɗaya dai bukata ta mu ni kaɗai ne. Eh. To ah, shin yaya lokacin da kake karatu yaya ka hada duk da galaruran da kake da ita yaya karatun ya zo maka eh to kisan abu ne mai dan wahala kuma abu ne mai cin kuɗi sosai ka karatun mai bukata ta musamman musamman wanda baya da ido gaskiya saboda ke kamar gurgu shi biro ne kawai zai siya kamar normal yadda ku za ku siya shi kawai dai ba kafan ne kuturu ma haka kurma ma to amma wani ba ka gani wato akwai abubuwan da za ka kai amfani da su kuma suna da tsada wanda wasu ma za ka ga sai gwamnati ta taimaka ma waɗansu in kamar baka da ƙarfin siya wani kuma ɗin dai sai an yi kamar ana yi da abu ne wanda gaskiya eh, so saboda haka eh, a matakin firamare dai wannan tunda mataki ne na bukata ta masu musamman masu bukata ta musamman gaba ɗaya makarantar haka take malaman kuma duk irin ku ne haka za su koya muku yadda ake karatu da rubutu akwai kayan musamman za a yi amfani da su wajen koya muku kamar mu rubutun mu zaka ga ana shafawa ne ba ana dibawa bane kamar naku ana ce mai braille su muna ɗin shafawa ni eh, ɗigo-ɗigo ne haka a takarda mm. za ka shafa za ka ji abin da ake akwai littattafai har kur'ani akwai da hadisai da komai da irin wannan rubutu duka akwai ah, in ka zo secondary school za ka zo da typewriter ka wato keken rubutu da matan a primary in ka kai aji uku za a fara koya maka wannan saboda kuda za ka gama ya zama cewa ka iya shi don ka je secondary da shi za ka yi aiki saboda malaman ka na can za su gane wannan rubutu na shafawa ba to in aka yi jarabawa ko aka yi gwaji wato test ko aka yi assignment sai ka je ka kai typing ka ba da ansa da wannan keken rubutu tun da shi zai fitar da rubutu normally kamar yadda kowa zai iya gani sai ka yi a ma malaman tunda ba za su gane wancan ba in aka zo wajen lecture eh, kamar classes in ana rubuta allo to za a zaɓi wani mutum ɗaya zai karanta maka abin da malamin nan ke rubuta a allo kai kai kuma kana rubuta da wancan rubutu wanda ka saba da shi na shafawa din nan mm. ana karanta maka kana yi inda yake da full stop a ga maka inda yake da kwama haka dai har a ƙari in kuma wannan bai yiwu ba to sai a samu wani ya maka recording zai dauki not in shi da komai sai karanta a yi maka recording ya maka dauka a waya sai yawa da murya shi eh da murya ya karanta maka abin nan daga farkon shi har karshen shi sai a tura maka a wayan ka in waya ne in ma radio ne a lokacin da ba waya kila akwai kasati ne sai a yi maka mm. to sai ka dauka kana ji kai kuma shine matsayin karatun ka. To, eh, Masud, me ya ja hankalinka wajen karanta aikin jarida <laughs> tunda akwai fannoni da dama da ake za ka iya karantawa amma kuma sai ka zaɓi ma ka karanta fannin jarida shi me ya ja hankalinka? Eh, to gaskiya da da fari wato lokacin nan na so in zama lauya ne. a primary lokacin tun a primary school nake da wuri zan zama lauya to amma bayan na zo secondary school na zo aji uku to a lokacin nan ko da na taho sai aka aka kirkiro su club club da kaman masu kuɗa club club kaman kungiyoyi kungiyoyi yawa to lokacin nan akwai kungiya harkan aikin jarida a makaranta sai ne zaɓe in shige ta da na shige ta a assembly ana zuwa dama aikin su ne su rika karanta za a siyo newspaper za a zo a dauki labaru haka a tsitsinto sai a rika karantawa gaban assembly ranakun da ake assembly mm. to sai na shiga na shiga Allah da ikon shi sai aka sa na zama sakatare janaral na kungiyar a lokacin nan mm. to shikenan sai ya zama ta kuma sai na rika shigowa makaranta da wuri kamin lokacin assembly sai a karanta min labari daya ko biyu sai in kwashe da wancan rubutun in aka hau assembly sai a bar ni ina daga cikin waɗanda za su karanta labaru kamar masu ɗaukar rahotanni ko kuma lokacin ma nake zama presenter a gaban assembly din mm. to sai abin ya zama yana burge mutane har wajen mu akwai girl section akwai boys section to wayanda suke girl section din nan har su suke zuwa malaman su kamar principal din su da malaman su suke zuwa kallo a gaban assembly namu na gefen maza in an tashi mm. saboda kawai su ga da nake karanta eh, labarun haka da sauransu to daga nan sai na ga ina da interest akan harkar jarida kuma wasu daga cikin malaman na sai suka ce kai gaskiya wannan bangaren ka dauke shi zai yi maka abu ne mai kyau ka ɗauke shi eh suka bani shawara kuma dai gaskiya abin ya zauna min a a lokacin daga nan dai abin ya fara kawai sai na yi watsi da magana aikin shari'a sai na canja na koma harkar aikin jarida. to eh, bayan ka gama karatunka na aikin jarida shin ka taɓa aiki da wata kafar yada labarai? eh bayan wannan eh, tun da na je attachment IT e wato a lokacin a gidan talabijin na jiha can Kebbi. to a nan allah cikin ikon shi sai shugaban gidan ya nuna cewa to me zai hana ina da interest na ya naga yanayin aikin gidan sai na dan ce mai dai gaskiya ban ga wata matsala ba haka zalika sai ina min cewa to kamar in zan samu zarafi in aiki da su zan su haka na ce eh, to gaskiya in na samu zarafi kan abu ne wanda ina maraba da shi to daga nan dai sai aka ce to ai ba matsala in je kawai in gama in na gama sai in dawo to Allah cikin ikon shi ko da na gama na kira su na ce musu to gaskiya na gama suka ce to in dawo to na dawo kuma sai aka ce to shikenan tunda na dawo dama akwai shiri da ake ana ce ma shirin eh, in ka san yau to wanda yake ɗauka shirin Allah mai cikawa ya rasu shi ya gurgu ne da to da bayan ya rasu kuma sai aka daina ɗaukar shirin aka daina yi kwata-kwata ma aka jingine mm. to amma tun na zo yanzu sai in koma bangaren shirye-shirye sai a kai ni aikin da za a dauke ni sai a post na bangaren shirye-shirye mm. sai in koma can kawai sai in ci gaba da wannan to amma kamin nan gaskiya bangaren eh, labaru aka fara inda na fara aiki kenan a cikin gidan bangaren mm. labaru na na fara aiki to eh, ana nan ana nan dai bayan wani lokaci sai aka ce to a tun da ma ga wannan abu ya faru tuma shi baya nan kuma da a bar shirin kwata-kwata ba a yin shi to bari kawai sai a post na koma can na koma can sai zama producer sai in ci gaba da inda ya tsaya to haka dai sai na ci gaba da aiki da su to masu sauraro a nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji ci gaban wannan tantaunawa idan Allah ya so a madadin wakiliyar muryar Amurka a Abuja Hawa Umar da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sule Mumuni Barma ke ce da ku muni lafiya. yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na na Sunana Abdulkarim Ɗanyabu, shugaban rundunar adalci ta Najeriya. Ni ne mai suna Pastor Simon Dolly Uh, secretary general na christian solidarity forum sunana csp sani baba inna ofisin kakan irin na 'yan sanda na abuja sunana maryam mamman nasir ni ce shugaban kungiyar nan ta arewa initiative the way forward sunana yakubu sa'idu shugaban hausa fulani haɗaka fct sunana comrade afan buba abuya mai taimakawa ministan sadarwa Dr. Isa Ali Ibrahim. Mahalarta taron neman hanyar shawo kan matsalar sata ƙananan yara a Najeriya da murya Amurka ta shirya a birnin tarayya Abuja. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta, yau ma shirin zai dora a inda muka tsaya a musayarin yau da aka yi a zauren taron da sashen Hausa ya shirya inda ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan sace-sacen ƙananan yara. Ga ci gaban tattaunawar. Akwai abun da pastor ya faɗa nan, abun da ya faru a yaron bayasa, an ba shi keke, ina saman gidan an ba shi keke. Daga, daga hawo keke, inda zai dawo zai kawo ma wasu abubuwa. Daga wurin abubuwa ya fara bangaren da na ji kenan kuma yaro ta girma ya girma ya dan samu kudi ya duba cewar zai ya wuri ya ce tana so ya ce yana son ta abun da labarin da na ji kenan akan abun kuma inda ya shiga ya kamata a giya kasar najeriya abun da ya faru na gaskiya ina so in kawo muku example abun da ya faru saboda ka ce akwai harkar siyasa akwai abin da ana kira crisis entrepreneurs in ba kasa baya zaman lafiya ba su a samun kudi an ce an yi kashe-kashe a owerri wai su china an sa su a 911 suna hanyar dawowa ina da shaida ina da shaidu na tashi na je owerri na soka na fara tambaya su china na ce ana kashe ku ne kuna rigima ya ce mai gida muna zaman lafiya ba abun da ya ina da shaidu har yawo ina abuja yanzu na kira shi daga can na ce wannan abun da mun karanta a daily trust fa keriya ne fa siyasa ne fa ina owere yanzu wurin da an ce an kashe mutane ina wurin dan arewa da na kira ina da rai ina da lafiya so ya kamata inda za a yi bincike a samu information a yi working with ainihin information so that a giya kasa gaskiya. Amala Aliyu Sisa Pass, za ki mana dan takaitaccen jawabi? Kamar yadda jawabai suka gabata, mu yi murna mun ji daɗi da waɗannan jawabai. Abin da haka nemi yi bayani a kai shi ne, addinin musulunci addini ne da ya ba da dama kuma ya ba da 'yanci yadda ya kamata. A ƙarƙashin wannan musulunci bai hana kowa ya je wani gari ya nemo ilimi ba baya cikin dokan musulunci cewa kar wani ya je wani gari neman ilimi amma a je neman ilimi bisa ga tsari wani irin tsari shine na farko uba ya san wani malami ne zai kai ɗansa wajensa yaya malamin yake yaya tarbiyyarsa take yaya iliminsa yake na biyu uban ya rika bi yana bibiya halayen ɗan a wajen malamin ba wai ya ɗauki ɗa ya kai wajen malami kawai shi ya manta shekaru da shekaru bai ma san abin da ake ciki ba ya rika zuwa yana kai ziyara wajen malami yana ganin yaya ɗan nasa yake shin abin da ya kawo ɗan shi yake yi ko ku wani abu yake yi daban alhamdulillah muna nan abuja wajen shekara 25 ko 30 ni da dan uwana malam haruna abubakar mungadi allah masa rasuwa allah ji shekarun gada muka yi duka makarantun tsangaya muke da su a nan abuja hikiman da muka yi tun farko mu a namu tsari mun karbi yara gwargwadon yadda za mu iya control ba mu karbi adadin da ya fi karfin da za mu iya control ba na farko kenan na biyu duk mutumin da ya kawo mana ɗa da yawa akan samu malamai sukan tashi su je garuruka suna karɓo yara mu ba ma zuwa mu karɓo sai dai mutum ya ɗauko ya kawo mana idan ya ɗauko ya kawo mana za mu gaya masa da sharaɗi sharɗe shine ɗanka zai yi karatun ƙur'ani zai yi karatun ilimi sannan za mu saka shi boko ka yadda in ya ce ya yadda to shi sai mu karbi ɗan idan muka karbi ɗa abu na farko da za mu koya masa alƙur'ani sai ya sauke alƙur'ani tukunna in ya sauke alƙur'ani muka tabbatar da ya iya karatun ƙur'ani to sai mu saka shi firamare school muna da makarantu a primary school da yawa a nan wanda in an ji an bincika za a samu sunayenmu inda muka yi rijista yara baya da adadi yaro yana yin primary school yana ci gaba da gyara karatun ƙur'aninsa lokacin da ya gama primary school sai kuma mu saka shi secondary school a gin har yanzu idan ya secondary school ya gama yana yin secondary school ana koya masa ilimin hadisai da fiƙihu wanda zai gyara addininsa da tarbiyyarsa da kuma ɗabi'arsa idan ya gama wannan sai ya je university lokacin da ya je university za mu yi kokari muna da contact da university duka na najeriya musamman na arewa muna samun admission daga wajensu kuma idan yaro ya yi digiri lokacin da yake digiri in ya je makaranta an yi hutu zai dawo inda muke idan ya dawo inda muke zai ci gaba da ɗaukar karatun sa na hadisi da ƙur'ani da abubuwa in hutu ya ƙare kuma za mu tattara masa akwai tsarin da muke wanda mu muka san muka yi wannan tsarin zai koma makarantarsa haka zai ta yi har ya zo ya gama digirinsa alhamdulillah karkashin wanga tsari tun da ana magana ne a gurguje yau a nan abuja ba mu rasa ɗalibi na tsangaya wanda ya digiri a hannun mu sama da mutum hamsin ko sittin yanzu haka saboda ku zama shaida shi yasa ni tura waɗanga guda uku wannan ya digiri ya gama wannan injiniya ya yi karanta wannan economy yake karanta kuma dukkansu daga tsangaya yanzu a dibe su a ce suna daidai da sauran masu gararan ba wannan yau in ka ba shi shugaban kasa zai yi rikewa saboda digiri yake da shi injiniyarin ne ya karanta kun san karatun injiniyarin yadda wannan yana karatun economic a birnin kebbi university dukansu sun gama waɗanga guda biyu wannan shi yake kai yanzu bai karasa ba kuma daga makarantar tsangaya kuma suna nan wasu na nan sakandiri yanzu haka wasu na nan firamare yanzu haka wasu na nan yunibasin yanzu haka akwai su a sokoto akwai su a kebbi akwai su a zamfara kai cikin su ma akwai wanda har sun gama yanzu ma ma'aikatu ne a waɗancan yunibasitocin da sun kai suna can yanzu haka karkashin wannan tsari da muka ɗauka na tsangaya tun kafin gwamnati ta kawo magana wai makarantun mu muke kan wannan tare to da a ce duk sauran malamai masu almajirai da sun bi irin wanga tsarin da muka ɗauka da hakan bai faru ba damuwa shine duk wanga abu da muke yi a nan gwamnati ba ta san muna yi ba mu muke yin abinmu babu wani ma'aikatar ilimi da ya taɓa zuwa ya tuntuɓe mu akan yaya kuke yin wannan abu kuma in an zo ana maganar makarantun tsangaya sai a ɗauko mutanen da ba su da ko mutum guda a gidansu wai su za su yi magana akan malaman tsangaya ga mu kuma zaune ba a basan da mu ba mu muke da abun nan fa amma ba a neman mu waɗanda ba su da kowa ya za ka yi magana abun da ba hanyar ka ba to yanzu ga su za su yi muku karatun ƙur'ani su yi muku turanci kuma su haɗa muku irin digirin da sun ka karanta don ku tabbatar daga wannan tsangayar a labcam headquarter mu take muna da shi a gwagwalada muna da shi a kubuwa kuma suna nan yanzu in ka zo da safe ana tashi karatun qur'ani za ga yan firamare sun ɗiba sun wuce za ga yan sakandare sun tafi masu digiri suna can satin ga da ya wuce ƙaunar wannan ta samu admission a university birnin kabi ta tafi yanzu haka tana can mace ta kuma firamare ta sakandare ta gama ta samu ta tafi yanzu haka tana can birnin kabe tana yi kuma duk dai a wannan gidan da muke akan wannan tsari to idan da dukkan malamai za su yi haka to da ba a samu wannan matsala ba to madalla kafin mu haska fitila kan wani sabon batu za mu ji shawarin waɗansu matasa da suka halarci taron kan matakan da suke gani za a iya ɗauka domin shawo kan wannan matsala Kafin na a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilan ma birnin tarayya Abuja da suka jagoranci wannan tattaunawa sai kuma Cibahiro daidai da ta sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya komi don su ba. mu lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ke cewa a wani lafiya.